الرهيب العواصم آه، وانشان كراتو وانشان كراتو نمو كينا عواصم أمامي تاشكو بسم malam ya ce wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sallam tsira da aminci ya tabbata ga annabi muhammadu da alayensa da aminci ƙala salihu bin abdullahi bin sa'id abin nan ni dai a masu maktabatu suna shafi na 47 ne amma kamfanoni daban-daban ne muke da shi yanzu salih bin abdulmalik bin sa'id ya ce karatu alal imamu muhammad bin abubakar bin al'arab na karanta wa imam muhammad abubakar bin al'arab radiyallahu anhu allah ya kara masa yadda na gaya muku bin al'arabi karkar rayuwarsa ya kasance yana imla'i ne yakan karanta ne ɗalibai suna rubutawa in ya an, an gama abin da yake so sai kuma ya ce a karanta mushi ya ji in sun rubuta ainihin abin da ya faɗa ya yi tsayin rayuwa cikin abin eh, farkon littafin na kuma farko ne a wurina eh an karanta shi an karanta shi za mu shiga cikin za mu shi yau kasan za mu yi sosai insha Allah <clears throat> alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah mahalicin kowa da komi Allahumma salli ala Muhammad hmm? Allah ka yi tsira ga annabi Muhammadu wa ala ali Muhammad da alayen annabi Muhammadu kama sallaita ala Ibrahim kama yadda ka yi tsira ga annabi Ibrahim wa barik ala Muhammad ka yi albarka ga annabi Muhammadu, Ali Muhammad da alayen annabi Muhammadu, kama barakta ala Ibrahim, kama yadda ka yi albarka ga annabi Ibrahim wa, Ali Ibrahim da alayen annabi Ibrahim, innaka hamidun majid, kai ne abin yabawa ko mai girma. Allahumma ya Allah inna nastada'i ko nastamiddu min ridaka. Ya Allah, muna nema da yaddanka alminha ƙarin kyauta wasu ba nasta da ba ne wasu ko nasta mini ne nasta middubikal minha wato muna nema da kai ya Allah da kai muke nema ko kenan gare ka muke neman alminha kyauta kama nasta dafa'u bikal mihna kamar yadda muke neman ka tun kuɗi mana azaba waɗannan kalmomin guda biyu duk harufan ɗaya ne mimun nuna ha'un ta'un wannan minha wancan mihna wa nas'aluka al muna muna ka katanga saboda mu ba masu mai ne ba kama nastauhibu minkar rahma kamar yadda muke neman kyautan jin kai gare ka rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ya Allah kada ka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da ita wa yassir lana al'amala kama 'allamtana ka sauƙaƙe mana aiki abinda ka sanar da mu ba karatun ba kai karatu sai Allah ya taimake ka kai aiki Allah ka taimake mu wa auzi'na shukura ma ataitana ka tsare mana wazir asalin wazir akan ce burki abinda zai dakatar da kai auzi'na shukura ma ataitana ka tsare mana godiyan abin da ka bamu in ba Allah ya taimake ka ba sai Allah ya maka ni'ima ka kasa gode mashi wan hajlana sabilan nahdi ko tahdi ilaika ka bi da mu tafarki wadda take shiryawa zuwa gare ka waftah bainana wa ka baban ka bude kofa tsakaninmu da kai nafidu minhu alayka wanda ta kofan zamu gangaro mu hadu da kai laka maqalidu samawati wal ard mabudan arziki na sama da kasa duk suna hannunka ne Allah ka azurta mu wa anta ala kulli shay'in qadir kai mai iko ne akan komai qasimatu zahari wato kenan hadhihi qasimatu zahari karyewan baya ba'da anista athara Allah bi nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan Allah ya zaba wa kansa manzansa Allah ya zaba wa kansa manzansa wato ya karɓi ran shi kenan wa akmala lahu bayan ya cika mu shi manzan walana da mu mabiya dinahu addinin shi Allah din wato kenan Allah bai zaba wa kansa annabinsa ba bai karbi ran shi ba sai da ya cika ma annabin burin shi ya cika shi, aikin da ya turo shi mu ma addinin da ake so mu yi ya cika mana shi kuma addinin Allah da yake so a rayu akan shi ya cika wa tamma alaihi ya cika masa shi annabin kenan wa alaina da mu mabiya ni'matahu ni'iman shi Allah din kama kala ta'ala kamar yanda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yau na cika muku addini na cika muku ni'ima kuma addinin da na yadda abi shine musulunci shine kare addini da na yadda abi in an ce akwai addini a duniya to an karba to amma wannan addini Allah ya yarda da shi shine musulunci wa ma min shay'in fi dunya babu wani abu a duniya ya yakmulu wanda zai cika illa waje a waja'ahu kusanu sai face ta waya ya zo mashi ko kai ka kalli halittar rayuwa, da haka kake abu nawa suka karu a ka daga lokacin da mutum ya balaga kare-kare sun dingi shigowa halittar shi kenan daga nan baya zai ci wallahi a wata ya ce wa man nuna nunakkisu fil khalqi afala yaqilun li yakuna al kamalu don kamala ta kasance allazi yuradu bihi wajhu Allah khassa wanda ake nufin Allah da shi ne kadai wato kamala ta zama ga Allah shi kadai wa zalika al'amalu salihu sai kuma wannan aiki na kirki wa darul akhirah da gidan lahira fa hiya darullahi al-kamila to gidan lahira gidan Allah ne cikakka Allah ka azurta mu shiga gidan lahira qala anas anas ibn malik radiyallahu anhu yace ma nafadna aidina min turabi qabri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kakkabe tafukan mu ke da wuya daga bunne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hatta kuluba na, sai da muka rena kan muna gama bunne shi muka rena kan ka gane matsala ta zo wattarabatil hal al'amari ya jagule al'amari ya lalace kai ya zafi mudina ta tsaye kowa sun kowa irin alaƙan shi da manzan Allah sallam irin yadda abun ya duke shi wannan sun koma gindin bishiya wannan sun koma gindin rumfa wannan sun koma waɗakan wani wannan sun koma nan wannan kowa shi ya zafi ina ma za a fuskanta oho mata daraka Allahul islam sai Allah ya yi musulunci ɗauki, bai bai a tabi Bakarin da ya yi mubaya ga na Abubakar Allah ya yi musulunci ɗauki, sai aka yi mubaya ga Abi Bakar Bakana kana mautun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ne karewan baya? wa musibatul umri daga nan bala'in zamani ya kwararo wato biyu ne wanda ya kai tsayi ya ruguje ya kari daga nan musibu suka kwararo ta ko'ina abubuwa aka rasa gane kansu kuma daga nan aka shiga lalura har yau fa amma aliyu fastaghfa amma aliyu sai zaman shaɗaki duka ya kai duka fi baitihi ma a fatima a ɗakinsa tare da ana fatima wa amma usmanu fasakata amma usmanu shiru yayi kasan usmanu wato kingdom wato shi in abu ya duke shi baya magana kowa da irin in ka ji usmanu ya ɗauke wuta to an kai ƙarƙikin yi sanya ko lokacin da ya halifanci duk abin da aka kawo baya son hayaniya na bai duki su ce a dai je zan yi kaza zan yi kaza eh to kuma ku je ku yi kuma zan yi kuma ku je ku yi eh, kada abin ya duke shi to malam ya sa lambobi lambobin yau za mu bi wannan karatun mun yi shi na dan maimaita shi lamba ta farko a'a mun karanta lamba ta farko ko lamba ta nawa ne ba mu karanta lamar farko fi matsaƙo jazaira nufusa na a wata riwayoyin za ka ga an ce hatta an karna kulubana na sai da muka rena kanmu shi karanta a cikin hadisi to wata riwayan za ka ga an sa nufusa na ba ƙuluba na ba wal marwiyu fil hadisi qulubana abin da ya inganta hadisi shine qulubana duk da nufusana da qulubana za su iya ɗaukar ma'ana guda ko to amma dai abin da ya zo a a abashi a haka min wujuhim muta'addida ta fuskoki masu yawa a ilaiha al-hafiz ibn kathir fil bidayati wan nihaya abin nan mai bidaya da nihaya yayi bayanin wannan ahadu hali imam ahmad an anas ɗaya daga ciki daga imam ahmad ne daga anas yace lamma kana al-yawm alladhi kadima fihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi madina ranan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga cikin shigo cikin garin Madina adaa minha kullu shay duk wani abu yayi haske garin Madina yayi haske yi tangaran walamma kana yau walamma falamma kana al-yawm alladhi mata fihi ranan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya kuma azlama minha kulla shay ta bakin kira kusa na ce tana cewa yanda ka san hadari ne ya kama ga hadari ya kama ga karar ruwa na tahowa ga dabbobi muke jagoran da ke kora su baya nan dabbobin su fashe hagar madina haka sabai kansu ya fashe kaje zafi kowa yana tunanin to yanzu yaya za a ka san idan ka samu irin awakin na wanda ba su son ruwa idan suka ga hadari rudewa suke yi da sun ji rukukukukukuku fashewa suke ta ce haka garin madina ya zama yitsi saboda haka abin da anas yake cewa garin sai bakin kira kala anas ya ce wa ma na nafadna an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al'aiji kakkaɓe hannayenmu ke da wuya daga bunne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta an ankarna qulubana sai da muka rena kanmu sai muka rena kanmu wa haka da rawahu tirmizi ibn majah ibn majah ma ka fitar da shi wa qala tirmizi hadith tirmizi yace hadha wannan hadithun hadisi ne sahihul lafiyayye garibin kuma garibi ne garibi da larabci bako amma garibi ga masu ilimin hadisi shi kuma zama kan sheki qala ibn kasir ibn kasir yace wa isnaduhu sahihun ala shartu sahihaini isnadi shi lafiyayye ne wannan lamban da malam ya sauke yana so ya sauke cewa ne faɗin na shi yafi da a ce nufusana akwai wata lamban kuma da yau lambobi kawai za mu bi rubutun ƙasa ne ƙanana ƙanana ne kuma kuna gani sosai lallacin da ƙarancin haske ne ko li'anna fa to lamba ta biyu ya ce fa amma aliyu fastaghfa aliyu su yi zaman shi to lamba ta biyu kenan uh, li'anna fatimatu li'anna fatimata wajadat ala abi bakrin domin fatima ta ji wajada zafi ke abin ya doke ta game da al'amarin abubakar anaku wajada zafi ke fushi kenan ya zo anaku lamma asarra lokacin sai na abubakar ya dage al'amali bi kauli rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la nuwarraf ma tarakna sadaqa ba a gadon mu abinda muka bari sadaka ne to wannan asarin hadisi a wannan riwaya dan kasutu zahari ne yan uwa wannan karatun sai mu bi shi a hankali zai kawo hadisan ne kuma ya musu ɗiɗi filla filla ya faɗi faɗi matsayi littafi na da muhimmanci kuma bin karatun na da muhimmanci ina da ta nasiha a saba da in an zo karatu mutum ya karanta in yi zan karantawa ko kana ji ba mafita ba ina ƙara faɗin wannan ina la nurisu ko la rasu? ma tarakna sadaka wa sayati tafsilu dhalika fi safha za a sake bayanin wannan hadisin zai maimaitu fa'ashat fatimatu ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sisatu ashhurin nana nana fatima sai ta rayu wata shida bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu'tazila fi baitiha wa ma'aha ali mu'tazila ta janye ta koma dakin ta tare da mijinta sayyidina aliyu قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ابن كثير يذو da shi a littafin bidaya da nihaya yace falamma mardat ja'aha siddiqu lokacin da take ciwon ajali sayyidina an siddiqu yazo gare ta fa dakhala alaiha ya shiga gare ta faj'ala yataraddaha faradiyat yaji gaishe ta kuma ya ƙara gamsar da ita cewa aiki da hadisin nan shine daidai har ta sauka akan fushinta rawahu al-baihaqi bai fita da wannan asari min tariq Isma'il bin Abi Khalid an Sha'bi wato bin Isma'il fita da wannan hadisi daga hanyar Abi Khalid an an Sha'bi thumma qala wa hadha mursalun hasanun yace hadisin mursal ne hasan bi isnadin sahihi wa qala al-Bukhari Bukhari ya zo da irin wannan asarin hadisi kaf kitab kenan littafi na 46 ba'un ya zo da ba'un babun kenan babi na 83 jimun mujalladi kenan na biyar sai zo da sadun shafi na na biyu da tamanin zuwa na uku da tamanin min hadisi urwa an aisha daga hadisin urwa daga nana aisha radiyallahu anha yake cewa falamma tufiyat?" lokacin da ta rasu da fana ha zawjuha ali laylan da daddare ta rasu da daddaren sai na aliyu ya sa aka yi mata sallah ya binne ta walam yudallaha ababakar wa sallallahu alaiha bai cikin gari ya gaya masa yana abubakar ta rasu ba sai sa sai suka yi sallah a nan unguwarsu suka yi sallah suka bunne ta wa kana li aliyu minan nasi wajhun fi hayati fatima lokacin da nana fatima take da rai sai na aliyu suna girmama shi mutane suna kar girmama shi ga mijin fatima na ga mijin fatima na falamma tuwfiyat istankara ali wujuhun nas da ta rasu sai ga mutane kuma sun janye mashi girmama da suke mushi sai kuma suka je falta masa musalahatu abi bakarin wa bayatahu sai ya nemi sulhu wato ila janye wanda yi ta mutane suka janye mashi sai je suka tattauna da sayyidina abubakar sai ya janye daga fushin da suke yi na dage wanda manzo da sayyidina abubakar yayi wa bay'atu Aliyu hadhihi hiya thaniya imam al-bukhari yace wannan mubaya'an da yayi to ta biyu ce fa ba ita ce ta farko ba ba da bai'atul ula fi saqifati bani sa'ida bayan mu bayan farko ne a wannan lambun na bani sa'ida inda aka musayi na mu baya kuga gona haisana na karkashin masallaci aiko inda ya je madina inda ya yi yawon da ya kamata ko ya tumi cikin da ya kamata inda aka yi baya a musayin na abubakar sun killace shi ba su cinye shi ba har yanzu da gine-gine filoli suka yi wa adafa al-hafiz ibn kathir fi bidayati wa nihaya anna aliyan lam yanqata an salatin min as-salawati khalf as-siddiq ibn kasir ya fitar a cikin bidaya da nihaya ce sai na aliyu duk da ya zauna a gida a gida ke sallah ba a gida ke sallah ba a bai yanke sallah ba da a salloli biyar bayan sayyidina abubakar wa kharaja ma'ahu ila zilkisa ya tafi yakin zilkis'a lamma kharaja siddiq shahiran sayfahu yuridu qatl ahli ridda lokacin da ya zara takobin shi na so ya yaki yan ridda an ji wannan kalmomin shubuhohi ne shubha ce domin ya ce sai na ali sai ya zama shi a gida shubha ce a ƙarƙashin nan sharrin da aka fitar da su suna da yawa mu je karatu a hankali kowane gaba muka fara shi za ku a yi haƙuri shi sai mun samu tauraro ba za mu tsaya a daji ba ko littafi ɗaya ko shi kaɗai za mu karanta domin za mu ɗauki wani littafin ba zai yi a wannan ba sauran littafan za a iya musu za a iya tsayuwa a daji to wannan ba zai yiwu ba shubha ce dan mutu zahar ne karewan baya wato daga mazuru so manzo an samu matsaloli sahabban wani lokaci za ka ga mutum ya jaja ku tana ko yakin rida fa sai na abubakar yace zai yakin rida na kusa da shi amintacce shi fa umar yace zai idan me zaka yaki musulmi manzo Allah yace ba a yakin wanda yace ashhadu an la ilaha illallah yace zan yake su kai ba wai ka kawo kan ma ba ta baibayi igiya sun hada su da shi da igiya sai na yake a akan wannan in san rika mutum ya tafi lahira yace za ka shi bayan manzo Allah wannan ba fitina bace ya ce mishi ta'a ah, to da kai da wa za ka yi yakin wato irin mu ba za mu yi ba kenan ya ce ku tafi abinku ni kadai duk wanda yake jin zai zo ya taimake ni ne tafi abin shi sai da bai gama umar haka fahimtar tafi ba su taimakon nashi ba a so sai na abokar umar ya koma gida ce to na fahimci kawai Allah ya saka kama umar abokar wani abu ne kawai mu bishi wato sun bishi ba su gane me yake so ba ba su gane ba kasu mutu zahar karyewan baya wa أن an مراد المؤلف muallif علي زي ali zai yiwu kuma ɗaukan fassaran cewa da yace fa amma aliyu fastaghfa amma aliyu ya zaman shi zai yiwu abinda malam yake nufi da zaman aliyu ma kana minhu wa min az-zubayr qabla al-ijtima'i fi saqifati bani sa'ida abinda ya faru da shi da abdullahi ibn zubair domin sayyidina aliyu da abdullahi ibn da bangarorinsu da wasu bangarori na wannan bangaren gidan da manzara sallam ya rasu kamar yadda ce an fashe wasu wuce cikin gida wasu sun wuce waɗaka kowa da tunda a rayuwa za ka kafin alaƙa da wani to kowa ya koma yana tunanin yaya za a yi sai aka ji labari ga 'yan madina nan sun maza sun tafi lambu suna shawaran waye zai gaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai sayyidina abubakar su kuma suna cikin masallaci labari iski su suka gangaro suka tafi fadama su ji me ake tattaunawa a can wannan zirga-zirgan kai koman ka suranta shi ba ƙaramin tashi hankali bai wani lokaci wani rayuwar shi shi daga shi sai matan shi ne sai yayin shi hidimin gidan shi kawai a gaban shi saboda haka hidimin matsalan gidan shi ita ce kare matsala bai san matsalan haɗa kan mutane ba da tara mutane bai sani ba tashin hankali ne ba ƙarami ba suka bar abin da suke suka tafi gona to sai ina a wannan ya ce zai yi fasarin da yake nufi yi zaman shi ba shi yi zaman shi ba sabu abu labin zubair aiti sun je sun yi zaman su je sun yi zaman su an zubair ka bin al'awami zubair bin al'awam ba abu labin ba zubair bin al'awam duk sun je sun zazzauna kowa da gurbinsu hankalinsu a tashi tabbas kafin a tafi wannan wurin da sai na aliyu da su Zubairu bin al'awami da ɓangaren su sun koma can gefe guda suna tunanin yanzu ya za a yi wani shi kadai zaka shine na zana tunanin yaya za a yi wasu su biyu wasu su uku wasu sun tafi dakunan matansu wasu sun tafi mene gari ya rubi saboda kasu mutar zahari baya ya kai bango ya faɗi ana tunanin mafita ya ce zai yi fasta faɗin ba yana nufin ma zaman shi a ɗakin matan shi bane zaman da suka yi da su zubairu bin al al'awwami wa qad ashara umar bin khattab ila zalika fi khutbatihi ma kana minhu abin da ya kasance tare da sayyidina aliyu wa min zubair da zubair ibn al-awwami qubayl al-ijtima'i qubayl qubayl kafin qubayl al-ijtima' fi saqifati bani sa'ida kafin aje wannan lambun na bani sa'ida wa qad ashara umar ibn al-khattab ila dhalika fi khutbatihi al-kubra ai umar ibn al-khattab yayi bayani yayi bayani akan ya dan haskaka rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya taba su da yanda sahabbai suka fashe kowa ya kama gaban shi kowa kan shi ya zafi yana tunanin yaya za a samu fita lalura ta zo to ya bayyana cewa da sayyidina ali da zubairul al'awami da jinsun su ya faɗe su yace su lokacin ma da abin ya duke su ga wurin da suka je ga tattaunawa da suka yi to kaga fastaghfa malin yace zai yi wannan fasaran yake nufi fil madinati fi aqidil hijja ba'da akhir hajjatin hajjaha umar a hajjin umar na karke kenan wa hadhihi al-khutba fi musnad imam ahmad kai ka je ka duba musnad imam ahmad abin nan tabat al-ula mujalladi na daya mai rakami na 200 da kaza a dabatu saniya min hadith ibn abbas wannan fastaghfa din abin da zamu gane shine malan yazo da kalman kalman fastaghfa sai na aliyu fastaghfa yi zaman shi to zaman sai na aliyu kala biyu ne akwai zama sai na ali lokacin da ranar da aka yi rasuwan ya koma ya zauna guda kan shi ya zafi kafin daga baya duk hidiman da aka yi kuma na binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi aka da shi aka yi kuma da eh, abin nan amma kafin abun da manzo Allah wasallam ai ba ranar da manzo Allah manzo Allah ya rasu ranar aka binne shi ko ranar aka binne shi saboda haka to kwanukan da ai kafin ai hidiman binne shi ina sayyidina Ali yake ina sayyidina ali yake kenan sayyidina ali na da mataki biyu ran da manzo ya rasu kafin binne shi da bayan binne shi ran da ya rasu kafin a binne shi suna tare da su Zubair ibn al bayan binne shi a wancan ruwan ta sama sun yana tare da matar shi a ɗakin sa an gane wannan ko sai lamba ta gaba da ya ce fi baitihi ma a Fatima sai malin ya ce inna hadhal khabar to wannan asari da ya ce ya zauna a ɗakin shi tare da nana fatima la tafi kuma alkhabar da fi a'la hadha kalam to bai daidai da hadisin da muka zo da shi na sama ba Alƙa’il hadisin da yake cewa bi anna aliyan lamyan yanqati an salatin mina Salawa salawati khalfi siddiq bai yanke daga sallah ba da sallolin da na abubakar siddiq yake yi an gane wannan ko bi yanki ba da sallah da sallolin da na abubakar yake a masallaci domin da an ci yi zaman shi kaga bai zuwa sallah kenan to malam ce akwai karo a nan wurin in an ce istighfar ya ɓuya ba a ganin shi to kuma hadisin ya ce yana zuwa sallah wal haqiqan menene ina nake wal qawlu ko annahu kharaja ma'ahu lamma kharaja abubakar shahiran sayfahu liqital murtaddina da kuma zancen wancan hadisin da ya ce, sai na ya zara takobin shi ya yaki yan rida domin in yi zaman shi a gida Nana fatima radiyallahu anha ai ta yi wata shida bayan mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar zama yayi sai bayan wata shi da ya fara mu yan ridda yan riddan na fa annabawa fa hudu aka samu fa tun a lokacin annabawa hudu har da mace annabawa ai kaga zama bai zo ba ba a ga ta zama ba wannan fa rigiman cikin gida ne qasimatu zahar musibatul umr saboda haka ba sai da aka kai wata shi da ya fara ɗaukan mataki akan mutane ba kowa da abin da ya dame shi kuma kowane tashi magana fa sai kawo maka nasi ko masu zakka ai sun kawo nasi ne sun Allah ya ce da khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum kaji abin da yasa ka giwa da zakka Allah ya ce ne ka baka rubu zakka daga hannunsu za ta tsarkake su tsarkake dukiyan wa salli alaihim ko kai musu addu'a sai ce inna salataka sakanul lahum to suka ce ba za mu ba da sadaka ga wanda yake salatu hu laysa sakanul lana to shi wani addu'a zai mana manzo Allah ka ce yi mana sadaka in ya yi mana addu'a kamar yanzu kai ne ka kawo sadaka nan masallaci sai limin ya ce to Allah ya saka da alheri sai sai aya ta saka misali sai ta kare addu'ar liman to yau in ba liman sai ka kawo mu wani sai ka mala da ladan Allah saka da alheri to ina wannan sun da zaka kare addu'an shi ba shi su suna da nasin da za su kare in an kawo zakka akwai sadaka addu'an da ke biyo bayan ta wannan addu'an an kare ta to rashin wannan addu'an yasa suka rushe bayan suka ce to shi wannan addu'a zai yi yace to ko addu'a ma ba zai yi ba shi sadaka kawai zai karba na'am anaku bari in zo to to bari in karanta na wani in na karanta na sai in samu sai abu wani kamfani kuma wal haqiqatu malai ce haqiqanin al'amari liqati riwaya riwayati an samu ittirabin riwaya riwaya sun yi karo wato shi sa wannan maktaban nake so ku same shi yi gyare-gyare a littafai ba za ka samu hadisi ya fito a musulun ya fito ku duba tsarin musulun duk wanda yake karatun littafin hadisi in karanta imam musulun sai ka kara samun wani nutsuwa ga shi dai ɗalibin bukhari ne kuwa san asakul hadis in an ce bukhari ta ƙari amma magabata ba su yi saɓani kan duk ingancin bukhari musulun ya fi shi tsari mai kyau saboda bukhari wani hadisin da kake zaton shi a wuri kaza can za ka iske shi ya sasa ga hadisin asuwa ke sai ka zame shi a babin yaƙi haka bukhari in gun da ce maka hadisi nan na bukhari to bai so maka gane ilimi so da neman hadisi a cikin bukhari wato sai ka koshi da ilimi sai ka karanta Bukhari da kyau amma muslim ko baka karanta shi da kyau ba in ya ce hadisi na cikin muslim in dai a babun baka samu to ba shi a littafin amma bukhari da mutum ya ce maka hadisi na cikin bukhari ka je ka duba babun baka samu ba kuma yana nan can wani wuri zai makalashi cikin babun tsarki ma sai ga wani abu ya faɗo wanda kawai na ciniki a cikin babin dahara Allah ya ce mu kimu to wasu hadisan za ka ga sun inganta amma an samu ibtirab wannan ya inganta wannan ya inganta an samu karanta sai an yi tarjihi to yana tarjihi amma sauran maktabobin ban san yadda suka bi nasu ba amma an mun bi za mu karu tunda an sai maktabobi da yawa da kuma yana ce ni mu maktabatu salafiya asali muka bi sai kuma daga baya muka samu maktabatu sunna sai mu ga yafi Walhaƙiƙa haqiqa laqad tarabatu riwayat haƙiƙanin al'amari riwayoyi sun samu karo fi bayani mawqifi ali bin abi talib a matsayin sayyidina ali dan abi talib min khilafati abubakar siddiq game da halifanci abubakar siddiq wala'ibati sa'is dauraha ‘yan makirci kuma nan suka samu damar laɓewa suka taɓalla in ka taba su ce maka hadisi ne ya inganta yana cikin bukhari ko yana cikin muslim ko ibn kathir ya zo shi a cikin bidaya ko imam ahmad ya zo shi a cikin musnad ko imam muslim ya zo da shi a littafin sa makiya nan suka labe suka samu hadisan suka daran musu suka yada bala'i a cikin al'umma kan musulmi ya fashi wa nasajatul iktirahat wal akadhib hawlaha suka saka karerai da kire iri-iri ƙarƙashin waɗannan bi ƙasadi za a tafiƙat bil islami bi suratin amma manufansu shi ne za a tafiƙa su girgiza maka aminci da kake da shi a cikin musulunci su nuna maka cikin musulunci akwai ɓaraka da matsaloli wa bi sahaba bi suratin khasa kuma ta wani ɓangare don su fasa sahabbai domin ana watsa sahabbai to baka sahabbai na tafiya ka tabbatar da kai ka tafi in dai ba sahabbai ba ka duk hadisin da kake takama maza ka girshi na maza Allah sallallahu to ta hannun sahabbai ka same shi sahabbai suka karantar da shi ba maza Allah ya koya maka ba su suka karantar da dalibansu dalibansu karantar da dalibansu su karantar da dalibansu su zuwa gare ka mun yi sa'a addinin namu yana da sanad chain a sarke yake duk abin da ba yi idai sinadi ba rumu Allah ya taimake mu wa izharihim bi madhhar al-jasha suka bayyana su da cewa mutane ne yan hadama shine jasha wal mutahaliki ala al-manasib wal amwal da rayuwan a mutu akan neman mukami da kuɗi walau bi mukhalifati shari'a ko da za su amma shari'a ne kawai sahabbai kuɗi suke nema da mulki da hadama wa nahanu nanqulu fima asahur eh, nanqulu fiha a nanqulu fima yali zamu ciro a nan ƙasa asahur riwayati ruwayoyin da suka fi inganci an mawqifin ali annabiyil akan matsayin aliyu matsayi mai daraja thumma na'ti ala ba'd riwayat al sannan mu zo da sauran riwayoyi allati bimtin na'ihi anil bai'a wanda suke cewa sai na libi mu baya ba kuma kada ku ɗauka hadisan da suka zo akan cewa sai na bai mu baya ba wai a wasu littafai ne baki a a cikin littafan mu za mu dawo kansu sai mu haɗa hadisan sai mu fitar da rajihin magana don tarjihi wahala gare shi wato ya kame daga yin a hatta wa fatu fatimatu binta rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wai bi mubaya ba har sai da nana fatima ta rasu mutane suka janye mashi wa zai zaifaha wa ha mu faɗi kurakuran da ke cikin waɗannan hadisan da kuma nuna cewa akwai ƙarerayi a cikin waɗannan hadisan ko a littafin wa kuma suka zo mu zo da littafin kamar yana ce muku sun yi kokarin gaske wajen hada abubuwa ko asalin hadisi cikin bukhari yazo ko cikin muslim idan ya zo ƙoro-ƙoro kuma akwai riwayan da ta nuna lalle wannan abin yana da matsala zai fitar da shi don ba kowa ya bi Allah ya taimake mu kuskure idan ya zo a cikin manyan littafai masu asari masu ƙarfi irin su bukhari da muslim to sai fa masu ƙarfi suke iya taɓa to kuma an tattaɓa wurare da yawa an ta taba bukhari an ta taba muslim an ta taba sauran su haɗe to tabawan aiki ƙalar ah, allama muhammadu bin izza allama muhammadu bin izza ya faɗi a cikin littafin shi aljinsul arabi yake laƙanar wa tabari imamu tabari ya fitar da asali jarir ko an abdullahi bin sa'ad az-zuhri an amihi yaqub an sa'id bin amru an al-walid bin abdullah an al-walid an al-walid jama'a az-zuhri an amru sa'ala sa'id bin zaid qala fa mata buya abubakar yake cewa yaushe ne aka yi mubaya'a ga sayyidina abubakar a shahidta wafatun nabi sallallahu alaihi wasallam tambaya bikin yaushe aka yi mu baya ga sai na kuma shin kana daga cikin wanda suka halarci rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya rasu kana halarci kana cikin garin Madina qala na'am sai ya ce i qala yawma mata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karihu an da yau mai. ce ranar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sun yi kyaman wannan yinin ya ƙare walai su fi jama'a ba suna hada ba kada su samu kwana ɗaya ba tare da suna cikin jama'a suna ƙwalla ba so da aka ranar da manzon sallam ya rasu a ranar hankali ya tashi a ranar aka fara tunanin yaya za a yi kar a watsi saboda gab ko yaya yake hadari ne to ku duba duk da sun yi kokarin ba su kwana ba a hada ba amma sai da bala'i biyu baya ina da a ce an yi kwanaki isa yahudawa sun gane jinkirin shugabanci mahaɗan shugabanci zuwa shugabanci sun gane in kana neman abu ya dagule tsakanin shugabanci zuwa ga shugabanci sai suka yi tsirin nasu tsarin amma suka samu mutane su ba su yadda su sami irin wannan matsala mu za ga a musulunci in ko sarki ne ya bar duniya a musulunci ba a so a binne shi a ranar sai an samu da sarkin saboda kada a samu matsala kada a samu wani yini wani yini guda ya wuce babu shugaba musulmi ba a hada ba amma yanzu kai irin wannan zaben da ake yi a ce sai kowa ya zo kai ka san ba zai yi a sami shi rana guda ba Allah ya ce mu ƙala fakhafa alaihi ahad ƙala fakhalafa alaihi ahad ya tambaye shi ce shin akwai wani mutum ɗaya daga cikin muhajiruna wal ansar wanda a wannan daren a wannan yinin ya wayi gari yana cikin garin madina bai mu baya ba ƙalala ya ce ba wannan mutum wato a ranar da manzo Allah ya bar duniya a ranar an shiga kai ya zafi kowa ya fashe amma a ranar sai da aka samu shugaba babu wani wanda ya halarci mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wato manzo Allah ya rasu yana cikin gari wanda bai mu baya ba yace babu shi illa murtaddin aw man qad kada an da laula anna Allah anqadhahum min al-ansar yace sai murtaddai wanda suka yi radda sai kuma wanda Allah ya taimake su suna gab da siriddan daga cikin mutanen Madina banda daga cikin mutanen Makka in dai ba mutumin da ya ridda ba ba wanda suka dan samu matsala kaɗan 'yan Madina nan ba to babu wani mutum wanda ya halarci wafatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ya rasu yana cikin garin Madina bai zo yin baya ba ba a kwana ba shugabanci ba an gane wannan ko ƙala sai sake tambaye shi ce fa halqa ada ahadu min muhajirin cikin ƴan maka wani suka wo hijira suka zo garin madina ko mutum ɗaya da ya zauna bai zo yi mubaya'a ba Ƙalala la yace ba wannan mutum ɗaya ba wannan mutum ɗaya Ta taba'u ala bai'atihi min gairi an yada'uhu yace kai sun rinka zuwa ɗan muhajirai sun rinka zuwa suna mubaya'a ne ba tare da an aika masu gidaje ba tunda suka ji an yi nasarar samar da shugaba Allah ya ɗaukaka musulunci da zaɓen sai na bakar su muhajirai ma ba a kira su ba duk kowa inda yake ɓoye kan shi ya zafi na tunanin yaya za a yi ya bar abin da yake ya zo masallaci ya mu a ga sayyidina abubakar annal mutabadar an alqa'il arada ma zakarahu anil ansar abin da ya fi kusa da daidai ga fasara shine abin da ya faɗa game da mutanen madina ɗin nan shine mawqif sa'ad bin obada wa sa ruhu yau musa ƙifa da aka je lambun nan kada ku ɗauka abin da sauki ne an ja an ja ne Yan madina sun ja yan maka sun ja to yanke hukuncin na ƙarke wanda sai na umar ya ba da gudunmuwa da gaske a wurin yanke hukunci na ƙarke to bayan an yanke hukuncin an ce na abubakar shi ne khalifa a wurin akwai wanda ba su yadda ba shine sa'ad bin ubada sun ɗan janye sun fita daga taron to wannan kaga karkacewa ne to amma sun dawo sun dawo amma yau suka dawo suna su rubuta riwayar ta ce sai da aka kwana sai gobe an gano wannan ko shi sa ya ce in banda murtaddi da wanda ya dan nemi ya sullube to ba a samu wani mutum wanda ya halarci rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai face yi mu baya a wannan rana to shi ko wannan karkacewan wanda dawowan an san da shi a tarihi amma a shari'a za ka ga ba ba laifi bane yanzu mutumin da yake laifi yau gobe jibi ya shekara ma yana laifi yau ya tuba a wurin Allah kan bai taba laifin ba amma shi tarihi yana nan da rahoton shi na cewa an taɓa samun wani ya samu matsala sai da ke lokaci kaza yana laifi sannan ya dawo kan hanya to irin wannan ɗan jinkirin da ake ɗan samu to akan shi fa aka sharru aka ƙulla sharruri iri-iri sai da aka rike ta musulunci biyu daidai sannan a kowanne bangare kuma aka ba aka yi mishi hari ya zama ga ahlus sunna ga shi'a dan musulunci aka yi rabu biyu daidai ahlus sunna daban shi'a daban dama ɗayan biyu ne ko duka zama kana ɓangaren ahlus ko na ɓangaren yan shi'a to ɓangaren ahlus sunna kuma ba a basu ba aka fasa su ɓangaren yan shi'a su ma ba a basu ba aka fasa su shi'a ta zama iri iri Allah ya kare mu saboda haka fa an qabahumullahu waj'alahum yataraja'una ma Allah ya cece su suka rika dawowa wa yatabaya una ababakrin duna iktirafi wa khilafin wani za'i ba tare da sauran wata gaddama ba wa riwaya tu'abbiru amma kana min shiddati hirsi ashabin nabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min muhajirin wa ansar ala sar'atil batta fi amri ri'asa wannan riwayan ingantatta ce kuma tana nuna yadda sahabbai sallallahu alaihi suke da kokari sar'atul batta gaggawa na kai tsaye fi amrin ri'asa wajen shugabanci hatta ta tamiyu kalmatuhum kuma kalman su ya hadu dan rashin shugabanci musiba ne wa tufidu annal hashimiyina kuma tana nuna cewa hashimawa wahum minal muhajirin sun yau daga cikin muhajirai suke katta tabau ala bai'ati abubakarin sun zo jere wajen mubaya ga abubakar walam yaqa'at minhum ahadun babu wanda ya zauna wala qarra wa tabari khabaru mubayati aliyin li abubakarin fawran wannan riwayan ta cewa hashimi ba hashimiyi na sun zo muhajirai gaba ɗaya ba a samu wanda ya makara ba imamu tabari shi ma yana da irin wannan riwayan na cewa sayyidina aliyu a nan da gaggawa ya mu baya wa bi harkatin ra'iatin haifu abin nan haifu rawa bi a an habibi an habibin bin abi sabitin an na aliyan kana fi baitihi wato da wancan riwayan kuma da ya zo daga habib bin sabit na cewa sayyidina aliyu yana gidansa fa’ata ilaihil khabaru sai labari ya zo gare shi an julusu abubakar lil abubakar ya zauna dan baya a fahara jafi kamisin ma alaihi Izarin wala rida ajalan karahiyata an yabta anhu hatta ahu. ya fito kan shi sai ɗan lullubi ma bai tsaya ya yi kwalliya ba a guji daga gidansa ya fito ya zo ya mishi mubaya'a ba tare da izari bai masa sa gyauto ba bai sa gyauto ba mayafi kawai ya sanya ya fito yana jin eh, wato yayi gaggawa karahiyat an yabta'a kyaman kada ya samu jinkiri hatta baya a wasai da ya mubaya'a sun majalasa ilaihi sai ya zauna gare shi wa asa bi ahdharus bi fa ahdara thawbahu wa takhallalahu wa Majalisa majlisahu sannan ya aika ya faɗi irin kayan da za a zo mushi da shi daga dakina na Fatima a masallacin ya sake kaya ya zauna kuma a wannan majalisin kaga da aka ce fastaghfa ya zauna a gida a riwayan Habib eh ya zauna a gida amma da aka ce mishi ga Sayyidina Bakar nan na zaune sai ya sai ya zo ya baya. to da aka ce fastaghfa ya zama shi a gida sai suka tsaya anan ba su kare shi abin da ya faru ba an gano wannan ko a wani riwayan kenan ta Imam Tabari na Jarir wa ala kulli halin fa innal muttafaqu alayhi fi riwayati shi'a wa ghayrihim kai ruwayoyin da aka yi tafaki akan su tun a ma yan shi'a da wasun su anna aliyan wa bani hashim bay'u ababakar fauran sai na da banu hashim da gaggawa suka yi mubaya kama yarwi at-tabari kamar yadda ya fitar da shi aw ba da taraddudin kama tarwi riwayati shi'a shi'a kuma sun ce sai da aka kai komo amma dai yayin baya a cikin gaggawa wata awanu aho kuma sun taimake shi haisu yadullu ala hadha dilalatin hasimatin ala annahu lam yakun hunaka wasiyatun sariha wannan shi kuma yana yanke wata matsala na cewa babu wata hujja bayyananna audumniya ko ko wata hujja wadda take mai wuyan ganewa minan nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah bi an yakuna al-amru li ali min ba'dihi ya zama bayan aliyu dan fitana ce ko mai zaman kanta sahab riwayoyin shi'a wasu daga ciki sun nuna cewa sayyidina ali ya zo yayin mubaya'a amma sai bayan kai komo kai ko da riwayan shi'a ya tabbata akan cewa sayyidina ali ya zo yayin mubaya'a bayan rasuwan na na fatima to ai ya nuna kenan babu wata wasiya su sun ce akwai wasiya ne akwai wasiya da manzo Allah ya bada ya ce bayan ba shi sai na aliyu ne sai yan hadama da yan neman duniya da yan neman mulki suka fi suka kwace mushi su ne su sai na abubakar yan hadama yan neman mulki yan neman duniya suka suka kwace mushi to kuma wani lokaci suna zargin sayyidina umar da sayyidina abubakar da usmanu suna cewa duk ragwage ne har sukan karyata a ce masa ina umar wai jarumi ne sukan ce aho an ce shi jarumi ne wai da zai hijira ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza suka ce karya ne hujjansu akan karya ne me yasa ba su ga ya faɗi irin wannan magana a badar ba ai badar duk wanda kaga an kashe shi ko an mashi rauni an kama shi to sai na ali ya kashe shi kuma shi ya mai rauni aka kama shi duk wanda aka kashe duk wani yaƙi da kaje an je an kashe wani mutum sosai sai na ali ne ina jin wani alsana ce to da abin molanka ne tuwon molanka ne da molanka ake kare kai to me ya sanya tunda sun ce an yi rubutattun wasiya sai na alikun shi ne jarumi gaba ɗaya sabon kwage ne ba wani jarumi sai shi kadai ko yaƙi aka je me sa duk kashe su ya karɓi mulkin shi ba ko ba haka ne ba me ya sa ya zo ya yi mu baya a ashe rago ne shi ma da ai shi jarumi ne duk yaƙi in an je su sahabbai gaba ɗaya ci ma zaune ne ba sa komi in ka ji an yaƙi an kashe dubu an ɗaura dubu an kama dubu to shi kaɗai ne yi duk wannan taron da manzo Allah ya je da su sahabban da aka je su su gaba ɗaya ragwage suka ce to in jarumtan jarumtacce me ya sanya ya kasa karɓar mulkin ya kasa karɓa hannun Abubakar ya kasa karɓa hannun Umar ya kasa karɓa hannun Usmanu? ina ma kamar suna aibanta shi aibanta shi ma suke yi Allah ya sauke mu je mu ji wannan karatun yace to wannan yana nuna ko da ruwayoyin shi a da suka ce yayi mubaya'a ya nuna kenan babu wasiya dan din rigingimin a suke ana aka fara raba musuluncin bi daidai da aka raba shi bi daidai to sanan kuma aka bi kowane bangare aka daren mashi ba kuma wasu bane sai yahuda ba su zauna ba saboda dai addinin Allah ya tsare shi ne yasa ake har yanzu kadhalika bi asanid bi asanidin ukhra khabar imtina'i ali ruwayoyin da imamu tabari kuma ya zo da su akan cewa sai na ali bai baya ba don suna kawo imamu tabari jarir sosai cewa imamu littafin sun tabbatar da cewa sai na ali ya zama shi a gida bai mu baya ba wa bani hashim an ma'aita abubakar tiwali hayati fatima wato wato ruwayoyin da suka zo cikin imamu tabari na cewa sai na aliyu da banu hashim kwata-kwata ba su yi baya ba ga sai na abubakar sun zaman su ne a gida wurin na Fatima na Fatima ta ja'at hiya sun a ruwayoyin sun ce ne domin Fatima ta zo hiya ita wal Abbasu da Abbas ila Abubakar zuwa ga na bakar ya mira hima suna neman gadon su tunda kun ga Abbas babban shi ne shi ai za mu zo kan gado idan ba ba baba mutum abinan Abbas ya shigo cikin gado to tunda ya shigo cikin gado ya neman gadon shi fatima kuma ita ma ta zo neman gadon to sai ya hana su a wancan ruwayoyi da suka zo imam tabari ya zo da su wato min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa arduhu min fadak shine gonan shi na fadaka na fadak wa samuhu min khaybar da kuma dukiyar da aka samu daga khaybar fa qala lahu ma abubakar sai abubakar yace amma inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ni naji manzon Allah cewa la nurathu ko la nuwarathu ma taraknahu sadaqa abinda muka bari sadaka ne inna ma yaqulu al muhammad min hadha al mal sai dai iyalan muhammadu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za a diwa musu daga cikin wannan dukiya abinda zai ishe su misali za a yanka musu ko duk wata wata ko duk albashin sahabbai su ba wata wata suke bada wani shekara shekara ne za a diwa musu abinda zai ishe su a shekara in shekara ta kare za su sake diba a basu in wani lura ya taso za a iya ɗiba a basu in suna bukata wani za a ɗiba a basu amma ba sunan shi gado ba ya ce ni haka na ji manzo Allah ya ce wa inni wallahi la ada'u amran ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna'uhu illa sanatuhu sai na bakar ya bi da maganarsa kuma ya ce ni kuma wallahi ba zan bar wani al'amari wani daga manzo Allah yana aikata sai na aikata shi fa hajaratu fatimatu falam tukallimhu fi dhalika hatta tuwfiyat sai ta a wannan ruwan sai ta ce sai na na Fatima ta kaurace ba bata ƙara magana da sayyidina Abubakar ba har ta bar duniya ba da sai ta ashurin bayan wata shida min wafatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wara'a aliyan insirafu wujuhin nasi anhu amma bayan rasuwanta sai sun Ali ya ga mutane sun janye girma shi da suke sun daina wa kana lam a ababakarin a wancan ruwayan ce dama ya bai baya ga abubakar ba huwa shi wala ahadun min bani hashim a riwaya ta ce ɗaya daga cikin bani hashim ba wanda ya yi mubaya'a wal qisatu tawila mana ce ƙisan tana da tsayi wa fi khitamiha amma karshen ta baya aliyan ababakar a wannan riwaya ma yace sai sayyidina ali yazo yi baya. ai ba da wafatu fatima bayan fatima fatima ta rasu wa yulhadhu mana yace to in ma wannan riwayan a ce ta inganta a ce ta inganta riwayan ruwa ce ingantatta imam tabari ya zo da shi to za a fahimci an nasi gata khabaru tabari alu mas'alatul mirasi sababan limtina'i ali abin da za a fara fahimta shine abin da ya sanya riwayan kenan tana nuna cewa abin da ya sanya sayyidina aliyu bai mu baya abu saboda an hana gado ne ko ba shi ne ba rashin gado ya sanya sayyidina aliyu yake baya? wa bani hashim banu hashim su ma rashin gado ya sanya suka ƙi a mubaya a tabi bakare da mubayan abubakar wa batun bilmira ta min abubakar to malam yace to neman gadon da suka yi wurin na abubakar taktadi an takuna ba'da al rafi bi khilafatihi yana hukunta cewa sun yi da cewa kuma ne halifa an gano wannan hmm. wafi haza hadha tanakudi ma tanaqudi ma ƙisa, mutu hafita wannan tukka da wuraren zai sanya ka gane wannan hadisin bai inganta ba amma a isnadin shi fa ba wani rauni kuma abin da yake malin ki so ya fara in an ce a riwayan Abbas da Fatima sun zo ne suka ce a basu gado haka ne ko suka ce a basu gado sai sai na bakar ya ce manzala ce ba a gadon ba a gadon mu abinda muka bari sadaka ne sai dai alayenmu iyalaina da kowa za su ci daga ciki duk abinda suke bukata su faɗa a ɗiba a basu amma ba gado ba sannan ya ce ba zan bari ba duk abinda da manzo yake yi ba zan bari ba shi zan aikata wannan haka riwaya ta zo saboda haka sai banu Hashim da na Fatima sai suka ƙi a suka kuma suka yanke suka yi zamansu ba ruwansu da shi har sai da na Fatima ta bar duniya sai malai ce to mu ɗauka hadisin ya inganta duk an yi haka to ai zuwansu su ce a ba su gadan yarda sun yarda da shi shugaba ne ko ba haka ne ba sun yarda da shi shugaba ne sun yarda lalle a shi shugaba ne shi yasa suka zo wajen shi har ya ba su gado to yaushe suka yarda da shi shugaban ne kaga kafin nan kenan sai da bayan sun yi mu baya sun yarda da shi shugaba ne suka ga to yanzu ya zauna a office sai maganan aiki ko to bari su zo su nemi su. kenan in ma daga lokacin a ce ya faru sun yanke amma dai sun yi da shi shugaba ne ya soke abubuwa da yawa ya nuna kenan sai na aliyun ya yarda da cewa shi halifa ne har shi ya zo karɓan gado to ina maganan wasiyan da aka yi mashi kuma sun ce an mashi wasiya hafa suna kawo ayoyin ƙur'ani ba in yin shiya ne sun su ce maka wasiya duk annabawan duniya sun yi shi haka zo a ƙur'ani. an kuntum shuhada'a iz hadar yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abthis ga wasiya wa annabi kaza yi wasiya annabi kaza yi wasiya annabi amma wai ahlus sunna suna cewa wai manzon Allah shi bai yi wasiya ba ya ba addinin haka nan kenan a sake sai su kawo maka tunani na molanka sai su kawo bayan sai mazala ya ce kai Allah ma ba al'umma ba za ta yadda ba Allah ma bai yadda ba bayan ba ni sai na Abubakar ne yace kai ba sai na faɗi wasu wasiya wanda zai gaje ni ba Allah ma bai yadda ba musulmi ba za su yadda ba bayan na Abubakar to sun zo neman gado wajen wa wajen khalifa ab shi sun yi da halifanci shi to da haka hadisin wato in ka kalli mazmunin hadisin sai ya zama sakon hadisin matanin hadisin ne yake karo da juna a karan kanshi duk yadda isnadin ya inganta sai a bashi to amma suna kawo shi sai muka imamu tabari ya zo a littafin ahli sunna ga bayanin da yayi na cewa banu hashim gaba ɗaya sun kaurace sai bayan rasuwan na fatima sannan suka zo suka yi mubaya'a amma me ya hana me yasa kauracewan goyi sun zo karban gado ne aka hana su a to sun zo karban gado wurin wa wajen halifa to ya kai suka yi da shi halifa ne Allah ya wa in kana laha aslu ma fa kullu ma yumkinu an yakuna huwa annahum ba'da mubaya'atihim li abi bakr talabu bi majtahadu annahu mirathihim min annabi sallallahu alaihi wasallam malam yace duk yanda ka juya asalin wannan abin ya nuna kenan bayan sun yi mubaya'a da cewa sun yarda sai na bakar halifa ne har suka zo karban wannan gado a wajensa hmm. fa da abubakar alaihim hadithun nabi sallallahu alaihi sai na bakar zo musu da hadisi sami aho, wanda ya wa waqafa al-amru inda hadha hadd kuma ya tsaya inda hadisin yake bai kara ba bai rage ba dama ya ce ba zai canza ba kuma ga halifanci sai na bakar duka shekara biyu ne ko duka bai dade ba shekara biyu ne to amma rigingimu ne gaba ɗaya fuskanta iri-iri ƙulla cikin gida ya sa shi sa sai na umar ya hau sai abin da aka ce ya ci bulis ya iske an gama kulla cikin gida tsaf ba abin da ya rigi sai bunƙasa addini saboda haka sai harba kuma sai Allah ya mai tsayin rayuwa shekara kusan tara yana fafatawa saboda haka sai musulunci ya ta tafiya ya zama har Afirka musulunci ya iso Allah ya taimake mu an gane wannan ko ina nake wa yakunu ma'ada zalika min mazidi shi'a min mazidati shi'a wa madsu satihim zai zama duk abin da ba wannan ba ƙare-ƙaren in shi'a ne da ƙulle-ƙullen su na yahudawa li'annahu la yankin an yakuna ali wa fatima wa banu hashim lam yusaddiqu ababakar fil hadith alladhi rawahu don babu kokonto sayyidina ali da fatima da banu hashim su abbas ba zai taba yiwuwa sayyidina bakar ya faɗa ya ce manzon Allah ya ce kuma su ta hadisin manzon Allah ba sayyidina ali yana kare sahabbai suna ta magana manzon Allah ne to yaya za a yi a ce sai na ali ya karyata maganar manzon Allah sallallahu ya za a ce fatima ta karyata maganar manzon sallallahu ya za a ce abbas da banu hashim sun karyata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to amma yahudawa da sa'is na na yan shi'a da yahudawa da suke cikin su sun nuna duka a'a ba sai da wannan hadisin ba su ba su karbe shi ba Allah ya kare mu kama la yamkin an yakuna kabaru wa asarru ba'da sima'ihim li hadith an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa min al-garib an a'da al-islam alladhina yahmiluna ala abi bakr man'u fatima min irsiha yace kuma abin da yake baƙo daga makiya musulunci wanda suke dora ma sayyidina abubakar cewa ya hana na fatima gadonta min fadak na gonan fadak wa sami hamin khaybar da rabanta na khaybar bainama ali nafsuhu lamma tawalla al-khilafa lam yu'ti ahadun bayan kuma suna sani sai na aliyu yawon halifacin shi ma bai ba kowa ba warasa ha gadanta wala li ahadin min hashim bai kuma kira bani hashim ya ba su gadansu ba ma taraka hu rasulullahi sallam li hadisi la nuwarraf shi ma da wannan hadisin ne ya faɗa. in an ce sai na bakar ya hana sun ki mubaya'a to ai sai na bakar din ba da wamaye ba ko da wamayi Umar ya hau Usman ya hau wanda suka ce an hana shi gadan ba sai na Ali bane an hana shi gadan matan shi ba shike da gado ba ba an hana shi gadan matan shi bane to ya hau halifancin to ya bada gadan nata yace wani abu mamaki ne dan me za a ci gaba da zagin sayyidina Abubakar cewa ya hana gado an ji ya hana gadan ai sayyidina Ali shi ma ya hana gadan to me yasa ba a hada su su bi duka an tsine musu ba sai aka samu guda saboda ana kokarin su shi al'adan ba yahudi duk wani wanda ya san kuduwa ce abun kwaikwayo ne a addinin sun ci so yake ya soke shi saboda in ya rusa shi ya san kasan ba kowa kenan an san dai a wannan al'umman in ka cire sai bukar to wa ai ba kowa manzon sallam ya ce in ka cire annabawa da manzanni imanin na bukar yarin jaya al'umman nan gaba daya ba mu kaɗai ba hawan za a haifa nan gaba duk a haɗa su har da duk a haɗa mu wuri guda sai na bakar a sa mizani a sa imani shi yafi yafi karfin namu to yaya za a yi su soke shi sun san aka rasa shi to ba mu shine suke kula da sa'is irin waɗannan an gane wannan ko saboda haka hunaka riwayatun ukhra akwai wasu riwayoyi mukhtalita wa makdhuba wanda aka cakuɗa su na ƙarya fi da aliyin wa bani hashim bai ta abubakar darabna anha malai ce mun watsi da su ne waɗannan darabna anha mun watsar da su ruwayoyin sun yi yawa ne saboda haka wali riwayatin kathira allati abin tathabbata musara'ati ala abin nan abin nan tuthabbitu musara'ati ali li ba'ati abi bakr wa mu'awanatihi fi shu'un khilafa wa huwa min a'rafin nasi bi fadlihi malin yace akwai wasu hadisai wanda mutane sun boye su wanda suka nuna sayyidina ali ya zo da gaggawa ya yi mubaya'a kuma ya taimaki ya taimaki sayyidina abin saidina abubakar a cikin halifanci amma mutane ba su zo da shi ba a dunkule sai lamba ta gaba lamba ta gaba kuma wa amma umar fa shi ne karatu muku ko wannan taliki kuma duk da yake ƙasa. a gane shi ni ba zama mai tashi wannan karanta shi na wuce shi matanin sama mun karanta za mu mai tashi, na ƙasa kuma mun karanta shi kowa ya je mai tashi. kuma ga kan littafan daban kamfanoni daban-daban bayanan daban-daban ba shi a ciki to saboda haka a dunkule wannan kalman da ibn al-arab ya zo da shi ba fa amma aliyu fastakhfa fi baiti fatima amma sayyidina ali ya zaman shi a ɗakin da na fatima to a ƙarƙashin wannan shirrin da aka fahimta da yawa shine malam ya fara haskawa kuma asarin hadisan indi isnadi zaka bi zaka iske su al-tafan sunna da yawa sun fito kuma isnadin hadisin lafiyayye ne amma kana sa shi a awo sai ga ganshi mutarbi ne sannan akwai ruwayoyin da suka zo ruwayoyin kuma sun inganta sai ka ga ba su suka fi shahara ba kuma su aka ɓoye su wanda su waɗanda suka fi shaharan ruwayoyin isnadin ya inganta kana sa su a ma'auni na shari'a sai ka iske akwai karo a cikin matanin cikin matanin akwai karo to wannan malam ya haska ne domin kasu mutu zahari muke wani shimfiɗa yake yi zai ɗauko shi buhohin ɗaya bayan ɗaya warware mana shi shi wannan littafin siyasa addini ce in ba irin wannan littafin ka karanta ba malamai suna magana baka suka gane abin da suke faɗa ba a baka isa ba kai dai ko ka je karanta Qur'ani ya karanta hadisi a baka isa ka gane abin da ke faɗa ba don lokacin da baya ya karye matsaloli sun taso da yawa yanda ake fahimta abubuwa daban-daban ne kuma kwakwalwa abin nan kwakwalwa mahanganta ta koma mahanga daban-daban ce to sa ma'aunin kwakwalan to sai irin wasu waɗanda littafin da suka aka yi rubutu a kansu to galibi ko ba kowa ke da littafin siyasar addini ba da abubuwan da suka faru ma suka faru ma addini ba a farko al'amari da yadda aka samu matsaloli akan rubuce-rubuce da tattara al'amuran alkur'ani batun daga qur'ani da sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah mako mai zo sai mu tashi wa amma Umar yanzu dai mun ji sayyidina abubakar ko halifa ne mun ji sayyidina ali inda aka sa shubha a cikin shi an tsallake umar mun ji usmanu shi bai ce komi ba bai ce komi ba shi to umar fa ba a hajjara, to nan ne magana ya taso za mu je yadda aka kasance da matsala a usaina umar da kuma lambobin da aka sa to shi ma a cikin shi akwai maganan abbasu da aliyu a matsayin umar a yinin akwai umar akwai matsanan aliyu da abbas shi ma malam ya sa masu lambobi a ƙasa za mu duba su insha Allah an gane ko wasu ba na kallon kuma na shaidu Allah ilaha illa in ta nastaɗi ko na kogo ilai yi ma'aikana shi